الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu da dawowa daga hutu da muka yi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin kwanakin mu da suka shuɗe da kuma waɗanda za su zo nan gaba ya yafe mana kurakuran mu da suka wuce kuma ya mana gaman katar wajen yin ayyuka na alheri a kwanakin mu na gaba idan ba manta ba a wancan lokaci mun tsaya ne karshen aya ta 20 cikin wannan sura mai albarka suratul hijri والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برزق yau kuma za mu tashi farkon aya ta 21 wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin ita sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله وما ننزله إلا بقدر معلوم وبنجد وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وإن من شيء باب ونأبو إلا عندنا خزائنه فاتي تذكر أول متكي dukkan wani abu da kake ji da gani da dangin ni'ima da Allah ke ni'imta mutane da su a rayuwarsu taskar wannan al'amari tana hannun Allah ba kuma mai tarayya da Allah wajen mallakar taska ta al'amura ba. ne wa ma nunzilu kuma ba ma saukar da shi wannan abu illa bi qadarin ma'lum sai da wani gwargwado wanda yake sananne idan ruwa zai sauka a kowace shekara cikin hikimar Allah ne tsara gangan ruwa nawa ya kamata sauka idan gona ce za ta bayar da albarkar gona cikin hikimar Allah ne tsara kan nawa ne ya kamata a ɗauka ko wato ainihin dame nawa ya kamata a samu na gero ko na dawa sannan kuma adadin kwanuka nawa ya kamata wannan shuka ta yi har kafin ta nuna a cikin moriyarta wannan duk a hannun Allah ne abinda wannan ke nuna wa gamewa game da ilimin Allah akan kowane irin abu sannan gamewa game da kudurar Allah akan kowane irin abu babu abin da Allah bai sani ba babu inda kudurar Allah ba take ba wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum to sallati وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقيناكموه وما أنتم له بخالدين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون وبنجي تي وارسلنا الرياح مو ne muke aiko da iska lawaqiha dan ta zanto mai daukar sinadarin iri daga jikin tamatan daga jikin namijin itaciya zuwa ga tamatan itaciya shine lawaqiha ko kuma dan ta zanto mai ingiza girgije wanda ke dauke da ruwa dan saboda malalar da shi da saukar da shi inda muka ga dama ai tulqihul asya'a iska ce ke dauke da sinadarin iri na yaya daga namijin itaciya zuwa ga kamatan itaciya bi haythu la ta'ti bi quwwatin tufsiduha iskar kan zo a daidaice ba ta yi santo da yawa ba ba ta yi sauri da yawa ba dan da ta zo da karfi tufsiduha sai ta lalata irin da ta dauka daga nan kafin ta kai ta wa hiya kathiratan inda Allah irin wannan iska tana da yawa a wurin Allah ta'ala wala yursilu illa ma yulqihu wa yusirru al-asya Allah baya turo iska din sai wanda za ta zanto sanadarin samun amfani sannan kuma wanda za ta zanto ta sanya albarka ga yayin itace ko dukkan wani dangin abu na tsirowa da kasa bi kadri ragabati gurgudan bukatuwar yan adam wa mimma yatasab wa mimma yatasabbabu fi talqih riyah sahab yana daga cikin abin da kima yake samun iri na haihuwa a cikinsa girgije sakamakon turo da iska ma'ana asalin girgije din babu ruwa a cikin ke fanko ne ubangiji ke turo da iska dan ta sanya ruwa din a an gane ko an zalla min as-sama'i ma'a sai muka saukar da ruwa daga sama fa munhu, sai muka tayar da ku ci wannan ruwa din ai salihan da suku ya zanto ya dace da shan ku wa ma anzalnahu jibalan yukathiru buyutakum ba mu saukar da ruwa din ba ya zanto kamar wato ainihin duwatsu ya rinka sauka a mulmule da idan ya haka sai ya lalata gidajen ku wa yuhliku manafi'akum sai ya lalata dangin abin amfanin ku wa ma antum lahu bi biqazlin kuma ku nan ba ku zanto ba lahu game da abin da ya sauka ruwa din biqazlin da masu taskance shi ubangiji ta Allah ne ke taskance lafazin da lawaqiha malamai sun yi sabani wajen fasarsa wadanda suka ce lawaqiha nan wurin wato jam'i ne na lafiya. idan an ce latish wato ainihin da girgije shine girgijen da ke dauke da ciki da ke dauke da juna biyu menene a cikin juna biyu ruwa an gane ko hatta idza akallat sahaban ثقالا سقناه لبلد Fa فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون لا ربا سكن لا كش ديدي da ake hamil idan sai hamil ba mai juna biyu ba kenan hawamil masu juna biyu kenan to haka lawaqi masu juna biyu kenan amma na girgije. juna biyun su ba dan adam ne a cikin ko wani dangin halitta ba ruwa da ke cikin wannan gidagizai ina fatan kun fahimta wannan ita ce fassara daga cikin fassarori da malamai ke yi waɗansu kuma sukan ce lawaka hidin nan wato siffa ce ta ita iska ɗin. an gane ko wato iska ɗin ta yake ɗauke da sinadari na daga jikin tamatan itaciya zuwa ga zuwa ga daga namijin itaciya zuwa ga ta mutan itaciya an gane ku lokacin da wato ainihin kowane dangin itaciya mai yin ƴaƴa da ake amfanuwa da su yayi huda ubangiji ta'ala ke ɗauko irin daga jikin namijin itaciya iska ta koro shi ta zo ta sa cikin huda din sai hudar ta fashe sai kasance tsaya fito ko na mangaro ko na baba ko na gwanda ko na lemo ko na ayaba ko na dukkan dangin abin fitowa da yan adam ke amfanuwa da shi a matsayin abinci ko kayan marmari ina fata kun fahimta ka gane iska ta zanto da kai a irin wannan yanayi iskan da ke dauke da wannan ana ce mata lakai guda daya lawakai sun zanto da yawa kamar yadda idan ba komai a cikin iskar da ba ta dauke da irin wannan sai a ce mata aqim irin wanda Allah ka aka halakar da wato ainihin adawa da ita fa arsalna wa rizqi al-aqim an gane ko ma tadur sai na atad alaihi illa ja'alahu karramim ar-rihul aqim wato iska da babu alheri a cikin ta wanda babu albarka a cikin ta arrihul laqih ko arriyahul lawaqih ita ce wadda ke dauke da albarka a cikin ta sawon albarkan nan turo girgide ne je zubar da ruwan sawon albarkan nan daukan sanadari daga can zuwa can kamar da muka gabatar kowanne ne da ya halatta a larabci a ce mata laqih idan dai sai lawaqih sun suna da yawa ina fatan kun fahimta to kaga ne ubangiji da Allah ke nuna gwaninta cikin gudanar da al'amura wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna minas sama'i ma'an mu muka saukar da ruwa minas sama a sama anan ana nufin girgidi fa astainakum mu sai muka shayar da ku shi wannan ruwa wa ma antum lahu bikhazinin suna maka fasara guda biyu ko dai zan so ma antum lahu bikhazinin ba ku ne kuke fuskance ruwan ba akwai tsarin za a yi ruwa gobe da jibi da gata to ruwan nan da za a yi da gobe da jibi da gata yanzu a cikin wani tanki yake a ajiye a taskar Allah ba ku ne kuke taskar ba Allah ne ke kaskantar da kansa lokacin da ya ga dama sai ya saukar da shi أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشعرون ku duba ruwan da kuke sha kin kuje kuka saukar da shi daga cikin girgije in ji Allah ko mu ne muka saukar da shi Allah ne ya saukar da shi to shine ma antum da hobi kazinin a yanzu ruwan da za a yi nan gaban mu san inda yake ba yana cikin taskar Allah Allah ne ya tattare ma'ana ta ɗai kenan ko ya zanto wa ma antum lahu bi khazinina lokacin da ruwan ya sauka kasa ta kan kuɗi daidai bukatar ta wanda za ta fitar da tsirrai da dangin shuka ko guna da fadamu suka ɗauki daidai nasu madatsun ruwa da dam dam da kuke suka ɗauki daidai nasu sauran ina yake tafiya ubangiji Ala ne ke kafar da ke cikin ƙasa kuma ya shigar da ke cikin ƙasa an zalla min sama'i ma'an bi kadarin fa askannahu fil ardi sai mu shigar da shi cikin ƙasa in ji Allah madaukakin sarki idan kun tashi kun yi rijiya sai ku haƙo shi ya fito idan kun tashi za ku yi bohol sai ku haƙo shi ya fito alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a al-ardi thumma yukhruju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu thumma yabidu fatarahu musfarran thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika la dhikra li ulil albab ma'ana ruwan rijiya ma asalin da sama yake haka wannan ayoyin suka nuna domin idan ya sauka ne an ɗebi daidai bukatar mutane an yi kasafi an yi rabon arziki komai ya samu naki sai Allah ya kafar da sauran a cikin kasa dan idan bukatar mu ta zo da rani muna son mu rijiya muna son mu bohol kuma sai kenan sai mu hako shi kuma sai to shine Allah ya ce ma antum lahu ne ai ba ko ne kuke taskance shi a cikin kasa Allah yana da waɗansu wato tankoki na ajiya a karkashin kasa wanda ruwan ya wanzu yadda yake galari ya garai ba abin da ke gurɓata shi har zuwa lokacin bukatar ku don ku rijiya mai gaba goma mai sha biyar mai hamsin mai kasa haka sama da haka gwargwadon yadda ruwa ya kasa da yawa ko kuma ya zo kusa shine ma antum lahu bisasirin duk wannan na nuna girman kudurar ubangiji shi kadai ya kadai da wannan ba mai tarayya da shi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal ba wani mala'ika da ke taya shi wannan ba kuma wani annabi manzo abin aikowa da ya tarayya da Allah cikin mallakar wannan shi kadai yake sallan tal ba da abokin tarayya talatin wa inna la nahnu nuhyi wa numi wa nahnu warithu lalle mu ne muke kashewa mu ne kuma muke rayarwa inda Allah ta Allah muke daukar rai mu ne kuma muke rayarwa mu farfado da mutum wa nahnu warithun ko mu ne masu gaje kasa bayan duk mutane sun gama faranniyar su a ciki sun tafi ubangiji ta Allah ke cin gadon da shi kadai inna nahnu narsul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un Allah ce mu ne muke gaje kasa da duk wanda yake kanta ya zuwa gare mu ne ake mayar da mutane da mai mulki da mai sarauta da mai mukami da dan siyasa da dan boko da dan arabiya da malami da kowa duk abin da zai yi nan gurin wani takaitaccen lokaci ne zai tafi ya bar abin kuma Allah ya gaje kayan da matan daga gare shi abin yake kuma gare shi zai sake komawa subhanahu wa ta'ala to kai Allah ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستحسنين وإن ربك هو يحشرهم In nuhu hakimin ainihin. Allah Ta wasa da aliminal Mustapha minkum hakika mun san waɗanda suke yan gaba gaba dai a cikinku, ai manta ka dama min alƙalfi waɗanda suka ci gaba cikin halittu. abin binni bi, waɗanda saka riga suka shuɗe, milladun Adam sun kan annaba Adam ya zo a lokacin saukar wannan aya kada ولقد علمنا kuma كما mun san waɗanda za su zo daga ƙarshe, ai almutaakhireen waɗanda kuma su za a halitta su daga bayan saukar wannan aya ila yawmul qiyamah sai zuwa ranar tashin kiyama wato ubangiji subhanahu wataala ya san kowa tun daga farkon duniya har karshenta ya san almutaqaddim minan nas wal mutaakhir waye ya wuce ya zama magabaci waye ya saura nan gaba ne ma za a haife shi nan da ya gaba zai zo wa inna rabbaka huwa yahsuruhum kuma lalle ubangijinka subhanahu wataala shine zai tara su إنه حكيم عليم للذي حكيم نيت wato mai hikima ne fi yi cikin dukkan al'amarin da yayi alimun sannan kuma masani ne bi khalqihi dangane da halittunsa ai sifatal hikima wal ilmi kamilatan wato siffofi na hikima da siffa ta ilimi guda biyun nan dukkan su cikakkun siffofi ne haka dukkan siffofin Allah suke dama cikakku din ne wa min adillatihi ma khalqul insani wal jan yana daga cikin dalilan da ke nuna kamala na ilimin Allah da kamala na hikima ta sa halittar mutum da aljan bayanin su zai zo nan gaba to bayanin cewa wala kad alimna al mustaqdimin minkum wala kad alimna al mustaakhirin malan ya fassara al mustaqdimin wadanda suka shude kafin su saukar wannan aya tun da annabi adam zuwa lokacin su saukar wannan aya al mustaakhirin wanda za su biyo baya haka wadansu malamai suka fassara wadansu suka ce al mustaqdimin minkum yan sahun gaba ne gaba ne idan an je jihadi al mustaakhirin wadanda suke tsayawa a baya idan an je jihadi wadan suka ce al mustaqdimin yan sahun gaba a cikin sallah al mustaakhirin yan sahun baya a cikin sallah wadan suka ce al-mustaqdimina fi ta'at wal mustaakhirina fi ta'at wadan suka ce al na fil ma'asi wal mustaakhirina fil ma'asi duka ayar suna daukar kowace ma'ana cikin wadannan da wanda ya gaba a cikin ayyukan da'a da wanda ya tsaya baya don Allah ya san da su da wanda ya gaba cikin ayyukan sako da wanda ya tsaya a baya don Allah ya san da su babu wanda Allah ya sani ba da wanda ya gaba a wajen jihadi da wanda ya tsaya a baya don Allah ya san da su wannan tana kuma cikin sunan sallah to amma hadisi ya tabbata daga a cikin musulun da Imam Ahmad dan Hanbal da kuma sunan Tirmidhi da Ibn Majah Ibn Jarir Tabari ma rawaito cikin tafsirin sa haka Imam An-Nasa'i cikin Nasa'i cikin wato kitabut tafsir daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare yace abin da yake faruwa shine lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata baiwar Allah wata mace kyakkyawa tana daga cikin mafiya kyawun mata a wancan zamani to takan zo masallaci sallah saboda kyawunta kuma kun san a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rabawa tsakanin wurin sallar maza da wurin sallar mata da a cikin masallaci ake sai dai an ware wani adadi na sahu na gaba na maza ne an kuma san abin da ya biyo baya kuma na mata ne an gane ku ko kyalle ba a sa ko katanga ba a sa wannan duk baya cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana kyalle shi ne ta saka wata yi yata Allah da Allah makarajan wani zuba min haythu la haka ko kallai babu a tsakiya haka masallacin manzan Allah shi yasa manzan Allah ya faɗa wannan hadisin cewa mafi alherin sahun maza na gaba mafi shirin tafa na karshen baya mafi su ko mata mafi alherin sahun su na karshen baya mafi shirin sa na gaba saboda me saboda sahun maza na karshe daga baya shine daga shi sai me sai sahun mata shi za zan fi mafi sharrin musawwai saboda yana kusa da fitina su kuma tsohon mata na gaba yana kusa da maza saboda haka yana kusa da fitina ko kyalle babu lokacin manzon Allah to wannan mata ke kyawar da take zuwa masallaci masu takawa daga cikin bayan Allah sai su rinka zuwa da wuri dan ma kar su samu wuri a safan bayan su yi mutum su samu suhu daga bako na bidan su yi nesa da inda take saboda kasu masu raunin imani da munafukai su kuma sai su tsaya a ita kanta da alwala ana wani sai duk an cika saman kan tsaya saman kan Abdullah da Abba yake ko ma sun daga cikin su idan an yi rubuwa sai Allahu akbar sai dan daga mata sa hake leko ko ya kanta to sai Allah saukar da wannan aya wala kada alimnal mustaqdimin minkum wala kada alimnal mustakhirin wa inna rabbaka huwa yahsuruhum innahu hakimun alim Allah san wanda suka wuce gaba dan su gujewa fitina Allah san wanda suka tsaya a baya dan su kalli mata duk Allah ya san da su ya alamu a'yun wa ma tukhfi sudur ubangiji ya san ha'in ido ya san abinda wato ainihin zukata suke koyewa ina fata an fahimta to wannan hadisi kuma tabbatacce ne wanda kada nasar da albani ya inganta cikin littafin jilbabul mar'atul muslima to amma inda zai kawo dacewa shi hadisin ba da mai inganta ba ya inganta iskalin da hadisin zai haifar suratul hijri surat makkiyya wancan abu da ya faru kuma ya faru ne a madina yaya aya daga cikin surorin makkiya take magana kan wata waqi'a hadisa da ta faru a ina a madina ina fara mun to a nan gurin za ka iya fita daga wannan iskalin ta waɗansu hanyoyi da malamai ke faɗa kaɗan daga cikinsu ko mafi fitowa fili daga cikinsu shine cewa daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma akwai ayoyin da abin da ake kira ma takarrara nuzuluhu abin da ya sauka sama da so daya ma'ana a saukar da wata aya a makka a zo madina wata maslaha ta sa a sake saukar da ita karo da biyu ina ma an fahimta a saukar da aya a makka a zo madina a sake saukar da ita karo da biyu to kaga anan wurin babu wani iskali ko da kasance wata tana cikin ayoyi na sura makkiya wannan ba shi hana an sake nuna ta ta aina a madina karo da biyu da haka kaga daga kafar da cikin wannan iskali ko kuma waɗanda za su tafi nesa da yawa sai dai san hadisin ya nuna ƙarar lallai abin nan ne waɗanda su ce ai wannan Abdullahi dan Abbas ba yana nufin wannan hadisa ce sababin saukar ayar ba a abin da yake nufi wannan waƙi a kan wannan abin da ya faru yana iya shiga fadin ma'anar aya ga nan gurin babu wani to amma sai dai lafazin da marwaita hadisi suka amfani da shi ya nuna nassi ne cikin cewa wannan shi ne sababin nuzul na wannan ayar. daga kada kun fahimta abin da aya take nufi to ko da ta ko da ta zo sababin saukar ta shine wancan baya nuna takaituwar hukunci akan wancan ta ina fata an fahimta domin al'ibra bi umumin lafzi la bi khususin sabab abinda ake lura gamewar lafazin da komai da komai da zai iya shiga cikin fadin kalmar ba wai sababin saukar ayar ba tabbas wannan saukin saukar aya shi ne abu na farko da zai shiga cikin aya banda shi dukkan al'amuran da muka zana a baya cewa Allah ya san masu gaggawa cikin aikin da'a da masu jinkiri Allah ya san masu tsawon gaba cikin jihadi da wanda suka tsaya sun baya duk ya shiga cikin fadin aya dan Allah ya san komai ya san kowa wa laqad alimna al-mustaqdimin minkum wa laqad alimna al-mutaakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim sallallahu ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم ubangiji ce wala kada khalaqana al-insana hakika mun halitta ɗan adam min salsalin daga busasshen a yi tsinin yusma'u lahu salsalatu wani irin busasshen tabo wanda aka iya ji sautin sa in ka dauki bangare ko sashin sa ka buga da sashi zaka ji karan sa ai sautun idza nukra wato za a ji sautin sa inda za a buga shi ko kuma a busa shi inda za a yi masa eh, yanayi na huda wanda za ta bulle ta nan gurin ka busa da zaka ji ai kara hakika mun halitta dan adam min sulsalin wato daga busasshen tabo min hama'in sannan daga laka wadda take baka shine tsinin aswad masnun wannan masnun ko dai kace wanda aka suranta halittar dan adam da shi sannan aka buta masa rai ko kuma ya zanto masnun wanda yake mutaghayyir wanda saboda kasancewarsa tabo ne laka ne har ma ya canja zaka ji shaƙensa ya canja ay lam yaj'al al hayata fihi illa akhir marhalatin ba a san Allah madaukakin sarki bai sanya halitta cikin sa ba bai sanya rayuwa cikin wannan tabo ba sai a ƙarshen marhala aikin kharaja an halin haya lokacin da ya fita a cikin hali na rayuwa idan ya bi min as domin busasshen yanko abad min as-sin ar wato yayi nisa kwarai da gaske da yanko wanda yake wato dangi al-mutagayyir wanda har ya canja wa ma zalika lam al insanan illa ba'da an yabisa as-sin wa sara sultanan ba a jirkitar da wannan yin ya zama dan adam ba har sai bayan bushewarsa ya kai matsayin zai iya yin kara wa hada min yazidu al-akala da amr Allah ta'ala malai yace wannan yana daga cikin abin da zai karawa mai hankali wato abin mamaki a cikin lamarin ubangiji ta'ala wato lamarin mamakin ubangiji mamakin kudrar ubangiji da lamarin al'amuran ubangiji an fahimta ko ayoyi da suke magana kan halittar annabi adam sun karkasu ne kashi hudu cikin alkur'ani wata aya ta nuna turab يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر هذا التراب هو يتنكسى وتسجد قارن تجاسى كسى an gane ko sannan aka zo aka yi maganan fil an gane ko fastafihim ahum ashaddu khalqan mimman khalaqana inna khalaqnahum min tinin lazib idan an ce tinin lazib wato ainihin a tako wanda yake idan ka sa hannunka ma zai makale a jikinka saboda a jike ki tinin lazib sannan kuma ta ka zo hama min hama in masnun an gane ku hama sannan aka zo wannan salsal wanda muka bayani bayanin su cikin aya sannan kuma aka zo aka mai da shi fakhar min salsalin kal fakhar cikin suratul rahman wato a marhala nawa kenan zango nawa zango hudu ne ko zuwa biyar ma'ana dai farko turab sannan na biyu kuyin sannan kuma hama sannan kuma salsan sannan kuma alfakhar ya zama zango nawa kenan biyar zangon da kasar ta bi nan kafin halitta annabi adam alaihi salam to shine malamai ke cewa waɗannan ayoyi ba wai sashin suna walwale sashi bane kamar yadda kila wani mai karamar fahimta zai fahimta ya ga cewa dan me a can za a ce salsalun kalfasar ana ce salsalun min hama'in masanun can a ce min tsinin lazik can a ce min sulalatin min tsin sun mu jannahu da sun ji kararin mai zuwa karshe dan me za a karkasa shi haka ya ce ai zango zango ne farko dai turab ne shine zangon farko kasa da aka garwaya ta da ruwa sai ta zanto me tsin lazik wato laka da kuma ta dade aka sake kwaba ta a kwaba ta sai zanto me hama masnun an fahimta ko ta to an bayin masrur to kuma da aka kyale ta buce sai ta zanto me salsal an gane ko buce wacce da sai dadewa a buce har ta tashi daga matsayin salsal kuma ta kai matsayin alfasal ko da yake wadansu suna cewa salsal din dai tana nan a salsal shine zangon karshe domin tunda aka ce kalfasar ba intiqali bane min marhalatin ila marhala a'a tasbihi ne aka yi salsal din da ya fi sama ya zo mai alfasar dai idan an ta alfasar kasa wanda yake bayan bushewar ta ma kuma an gata ta ina fata an fahimta kamar yadda aka yi tulu da kasa ko aka yi tukunya da kasa ko aka yi kula da kasa ko aka yi asusu irin na dadin nan da muke sanya dari da koba a ciki da kasa ba a gasa shi da kasa idan aka gasa shi ne ya zama fasar kasko ce amma kafin a gasa shi ba fasar bane ba in bushewa ce kadai ya zo ne fasar ina fata an fahimta wato kenan kaga marhala guda hudu take marhala ta turab sannan tin sannan hama sannan sarsalan kalfakhar daga nan ne ubangiji kuma ya busa masa rai ya zama dai annabi adam din da ake magana kai subhanahu wa wato zango zango ne da kasa da kai to kaga tun da kasa ce an hada ta hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kasar da aka halitta annabi adam da ita daga kowane sashi na kasar daga yanayi na kasar duniya aka dauke ta yanayin kasar duniya a wurin da yake sahara ne an dauko a wurin da yake laka an dauko a wurin da yake dutse ne an dauko a wurin da yake kaza ne bara ce baka ce jaji ne dan an dauko aka hada shi yasa ƴaƴan annabi adam su ma suka zanto a haka mushakkal wani bari wani baki wani wankan tarwata wani jagau da dan kunne wani jigar inda <laughs> ga kabilan jigo to kaga halittar ke saboda bambancin sasannin kasa din yadda sannan kuma wani ya zanto mai karfi ila da koshi daga dutse dutse da kamfa wani kuma ya zanto rago garin sahara sahara aka dai haka ubangiji ya bambanta taba'i na bani adam duka dai abinda wannan ke nunawa sun Allah allazi askana kulli shay innahu qadirun wato gudanarwar al'amarin ubangiji kenan wanda kowane dan abu yake sai yake sai allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min wanda kowane irin abu ya kyauta halittarsa subhanahu wa ta'ala to abinda wannan ke nuna wa wannan shine farkon dan adam daga kasa mene girman kai kuma ga marahil na halittar annabi adam sannan kuma mu da aka halitte mu daga dubban mani kuma ma sai aka bi akan marahil marhala ta tsuban mani sannan ya zanto gudan jini sannan ya zanto tsoka sannan ya zanto kaza sannan kaza sannan kaza sannan kaza thumma an ja'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsan khaliqin marhala guda bakwai da Allah ya ambata cikin suratul mu'minin qad abla al mu'minun wanda ya dunkule ta cikin suratul mu'minin yace wallahu khalaqakum atwara ubangiji ya halice ku zango bayan zango zango na dogon mani sannan gudan jini sannan kaza duk wannan zango ne a cikin cikin mahaifa har kafin ya kai an ja'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsan khaliqin ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wala qad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu wal janna dangin aljan kuwa dangin aljanu khalaqnahu mun halitta wannan jinsi ne min qablu tunda da ake nufi da min qablu ma'ana kafin halittar annabi adam kenan min qablu tunda min nar samum mun halitta shi ne min nar daga wuta as-samum wanda take mai harfi hiya narun la dukana fiha harshen wuta wanda babu wato ainihin hayaki a ciki ina ake kira samu an gane ko to wannan shine wato halittar aljanu kenan so an halitte su daga wuta mu kuma asalin halittar daga kasa to sai Allah ya kuma وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين Ubangiji ce wa in qala rabbuka lil tana wa mutanenka lokacin da ubangijinka yace da mala'iku inni khaliqun basharan lalle ni zan halicci wani bil adama min salsalin daga busasshen tabo min hama'in daga yumbu masnuwan kamar yadda muka faɗa a baya ko kace wanda aka suran ka sifar dan adam da shi ko kace masnun ay mutatayyir wanda ya canja an fahimta ko waɗansu malaman ba suna fassara masnun sai amlan amlan abinda idan kana shafa shi zaka ji da santsi ta tare da shi shine amlan yumbun da aka halice shi wato mun halice shi min salsalin min hama'in masnun wato ainihin daga salsal daga kuma hama masnun fa idza sawaituhu Allah ce da su idan na daidaita halittar sa wa nafakhtu fihi min ruhi na busa ruhi na a cikin sa abinda ake nufi da ruhi na anan wato ruhi na da na halitta in na busa a cikin annabi adam fasara hayyan kuma ya zanto rayayye to a lokacin nan fa qabulahu sajidin ku ku fadi kuna masu sujuna gare an gane ku wa idafatu ruhi ilayhi tashrifan li adam dingina ruhi din zuwa ga Allah da yake min ruhi kama wato girmama ne da annabi adam alaihi salam wa bayanin da khalqi isa da kuma bayani na halittar annabi isa cewa ashe yadda annabi adam yake a matsayin ruhi da Allah ya halitta to haka annabi isa ma ruhi ne da Allah ya halitta ba wai ruhi ne daga bangaren ubangiji ba an gane ko a'a ruhi ne daga wurin daga wurin ubangiji wanda Allah ya halitta shi inna masala isa inda Allah كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فلا فرق بين روحيهما باب مجلس كان الروح النبي آدم دنا النبي عيسى وروح باقي بني آدم وروح باقي بني آدم ده سوران ران يا آدم وإنما الشرف في النبوة عند أكي سام التوكتا دي جرما درجة ودن أنبتا وقد شاركهما فيه غيره فيها غيرهما وقد شاركهما حقيقة ودن سما ودن دبا النبي آدم النبي عيسى وسنجي تاريا النبي آدم النبي عيسى فيها تكلم النبوة an gane ku ma'ana fa idza sawaituhu idan na halitta shi na daidaita shi wa nafaktu fihi min ruhi na busa raina na busa ruhi na ma'ana ruhi da na halitta cikin sa faka ulahu sajidin ku fadi kuna sujuda gare shi malaka sujuda tahiyatin bil inhila wa ta sujuda ta ta durkuso bil intina ta hanyar durkuso aw sujud al haqiqi ko kuma yanzu ana nufin sujuda ta haqiqa wa kana da'izan bi amrin min Allah ta'ala wato wannan ko ya halatta kar mutum yi istiskalin sa yace yaya za a yi mala'iku su sujada ga wani Allah ai ya zama halal ne gare su wa adam qablahu ah, wa adam wato ah, menene da'izan an gane ah, wa adamu ya rikice abin ya haka wa kana ja'izan bi amrin min Allah wannan yin sujuda ya zama halal ne da umarnin ubangiji an gane ku wa adamu qabilahu sai dai mutum qabilahu kenan ko dan ba za ta wa adamu qablahu tashrifan lahu ba ma'ana kenan wa adamu qabilahu annabi adam ya karbi wannan gaisuwa da aka yi masa ta sujuda tashrifan lahu domin girmamawa ne da ubangiji ta Allah ya masa an bai to wannan ai mun yi bayani lokacin da muka zo cikin suratul yusuf alaihi salam dangane cewa wace irin jira ta yan uwan nabi yusuf da iya kai mata wa rafa abawi ala zati wa kharru lahu ko dai da zanto sujuda ce ta zuwa kamar da zanto malamai suka fassara cewa durkuso ne ko kuma ya zanto sujuda ce ta kai goji kasa ya zanto wannan da umarnin Allah ne suka yi halin ne cikin shari'ar su an karanta musu ne sai zan to mala'iku idan sun kai goji kasa ne suka yi sujira din to ai wannan kamar mu ne da muke kallon dakin Ka'aba mai sujira Ka'aba muke wa ko Allah Allah muke wa amma Ka'aba mai dace alƙiblar mu to haka su ma mala'iku a wannan lokacin kamar haka mai da annaba da ya zama alƙiblar su ko kuma sauran zan zantukan da muka faɗa a wancan lokaci ai ba mu yi nisa da suratul Yusuf ba na tabbatar kuna tunani insha Allah to sai Allah ce fasajin mala'ikatu kulluhum ajma'un sai mala'iku gaba ɗaya suka yi sujira kulluhum gaba ɗayan su ajma'un wato ainihin gaba ɗaya lafazin kulluhum na nuna babu wanda ya ragowa lafazin ajma'un na nuna cewa sun yi a difatan wahida da gairi tafrik ba waɗansu sun zo sun yi sun dahi sannan aka jima waɗansu suka zo ba ina fatan kun fahimta bihi ta akida ne a cikin wanda akwai tauhidi guda biyu tauhidin kulluhum da tauhidin ajma'un illa iblisa sai iblis ne kadai bai wannan da ba a ba an ya kuna ma asajidin shi kam ya iya kasance daga cikin masu yin sujada wato saboda taurin kai irin naji saboda kan garewa irin tashi قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مكنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال أبنجي تعالى يتدع إبليس يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين يا في إبليس ليهنا كذنتو تجمع في سجودا النبي آدم عليه السلام قال سيتي لم أقل لأسجد لبشر da dai ban zanto mai yin sujada ba ba zan taba zantowa mai yin sujada ba ga mutum khalaqtahu da ka halitta shi min salsalin wato ainihin daga busasshen yimbo ko busasshen tabo min hama'in masrun daga tabo wanda yake mai laushi ko mai santsi ko kuma wanda ya tanda qala Allah ce da fakhruj minha in haka ne fita daga cikin aljanna alfa fi jawabi sharti bi jawabi sharti muqaddar malaka fatan nan wato kamar ta ji cikin jawabin sharti da ake kaddarawa ai fa haizu asaita wa takabbarta fakhruj minha tun da dai ka saba ka kan gari fice daga cikin aljanna baka zanto mai tantantar zama kuma a cikin fa innaka rajim lalle kai korarre ne daga rahmar ubangiji shine rajim wa inna alayka la'anata kuma lalle la'anta ta tabbata akan ka ila yawmiddin har ya zuwa ranar sakamako ai jaza wa yawmiddin asr la'ana li'annahu asr taklif malai wai da an je ranar dafin kiyama karshen la'anta din kenan domin shine karshen rana ta takalifi ila yau mai ma ma'ana har ranar ma ila anta suna kansa domin sakamakon da zai biyo bayan sa an fahimta ko so sai Allah ce قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين ila yawmin waqtil ma'lum kana iblis kuma ya sake cewa rabbi ya ubangiji fa anzirni ila yawmi ba'thun kai mun jinkiri ya zuwa ga ranar da za a tayar da mutane yaqsudu Allah ya mutu abadan yana nufin kare mutu li'annahu idza umhila ila yawmil ba'th domin idan aka rayar da shi zuwa ranar tayar da mutane allazi huwa waqtun nafsati thaniya wanda shine lokacin tayar lokacin yin busa ta biyu la ya ba da zalika to ai babu wata mutuwa bayan an yi busa ta biyu an tafi Lin al-maut domin mutuwa ta riga ta yanke daga wannan lokaci min hina nafqat al-ula tun daga lokacin da aka yi buta ta farko fa ulima annahu idza umila ila yawm al-qiyamah malai sai aka fahimta daga cikin wannan aya da ire-iren cewa idan an masa jinkiri ya zuwa ranar ila yawm al ya zuwa ranar tayar da mutane umila ila al-abdi idan an masa jinkiri ba shi ba mutuwa kin har abada fa ajabahu ilayhi ta'ala sai Allah ya ansa wannan bukata ta shi kala yake fa innaka minal munzirin lalle kana cikin waɗanda za a kyale su ila yawmil waqtil ma'lum ya zuwa wani lokaci sananne shine waqtun nafhatil ula titin قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين shi iblis ce rabbi ya ubangiji bima aghwayta ni saboda halakar da ni din da kai la uzayyinan lahum fil ardi sai na kawata musu duniya fil ardi a cikin kasa al ma'asi sai na kawata musu wato ayyukan sako wacin da kuma ayyuka na shirka ba nan cewa bisa cewa babun ce sababiyya wadanda suka ce a'a bima aghwayta ni ai bi ijwa'ika li wato kamar rantsuwa ce ina rantsuwa da wannan halakarwar da kai mun na rantsi sai na kawata musu duniya wato kamar iblis ya yi rantsuwa ke cewa lalle sai ya kawata wa mutane duniya wala ugoyen da sannan sai na halakar da su ajma'i da gaba daya sun mastasna man ya arifu annahu la yasfiu an yughyihu da karshe sai ya to gaskiya dangane da waɗanda ya san shi ba zai iya halakar da su ba yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai waɗansu daga cikin bayanka wanda suke bayanka waɗanda suke al-mukhlasin zaɓaɓɓu. ay almu'minin alladhina khalaqtahum min haba'ili khalaqtahum min haba'ili daga cikin bayinka zababbu wanda ka tsayar da su daga cikin igiyaya wato ba iya halakar da su al-mukhlasin wadanda aka zaba a wata kira'a al-mukhlisina wato wadanda suke masu ikhlasi duk wadanda suke masu ikhlasi sai dan ba zai iya cin nasara akan su wajen halakar da su dan ya riga ya kau gaciya da kansa ya ce illa ya bada kan al-mukhlasin ko al-mukhlasin a qira'ar wato ainihin ibn kathir al-makki da abu amr da kuma ibn abdullah bin amr shafi sai قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين Ubangiji subhanahu wata'ala ce haza siratun alayya mustaqim haza siratun abin nan da ne bayani ta barki ne alayya a mustaqimul mitakke alayya wato na zuwa gare ni ko kuma zanto alayya wato haza siratun alayhi mustaqim wannan tafarki ne mai kakke alayhi da na wajabtawa sai na bayanin sa don ubangiji ta'ala ya wajabtawa kansa bayani na wato alifin tafarkin shari'a dan bambanta shi da tafarki wanda yake na fata sai wa kazalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin kamar haka ne muke lallabe ayoyi kuma domin tafarkin fatattu ya bayyana a gaisu dan karabi illa ya ka duk wanda ya bi to ya riga ya bi kenan bisa ga ya san fata ne li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna allaha la samiun alim inna ibadi laysa laka alaihim sultan lalle bayina zababbo din ba ka da iko akan kansu illa man ittaba'aka min al-ghawin sai fa waɗanda suka bi ka min al-ghawin daga cikin halakaku ay al-kafirina wato cikin waɗanda suke kafirai sai waɗanda suka bi ka wannan ayoyi ire idan su sun maimaitu cikin suratu makamantan sun maimaitu cikin suratul araf idan muka manta sannan kuma cikin suratul bakara sannan kuma za su sake maimaituwa nan gaba wato alifin cikin suratul sa'ad wal qur'ani zikir da waɗansu wurare makamanta waɗannan illa iya kawo wani wurin a faɗaɗa wani wurin a takaita wani wurin ka ƙarin lafazi da babu shi a can gurin wani wurin ka ga wani lafazin da a can babu shi an fahimta ko anan yace wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin can ko cewa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin nan wa iz can kuma iz cikin suratul sad wal qur'an zikr an bayyana ku da suratul sad da wannan suratul hijri dukkan su sun yi tarayya wajen lafazin fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin wato faqa'u lahu sajidin ya mai misalin ya mai ta'ala fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un duk ya mai anan ya mai bisa amma a sauran wurare fa sajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al an gane ku wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an rabbi a ce amma ba za a yi magana shin duka ne suka yi nan in kaza ne ba sai dai a ce sun yi ba sun yi aka ce sun yi sujada su duka kuma gaba daya ba a tsaware da juna ba a nan cikin kuma sa da ta cikin su karfin to shine malamai suke cewa wai hikimar hakan shine lafazin da ke cikin sauran wurare kawai an ce usjudu ne ku yi sujada dan haka da aka tashi sai aka ce fasajin sai suka yi sujada dan lafazin umarni ya dace da lafazin mai bin umarnin da ya zanto kamar lafazin akwai tarayya da amma a cikin surtu sa da nan cikin surtu idri wato lafazin sujada din akwai tauhidi a cikin sama da sauran wurare fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaulahu sajidina qaulahu sajidina kaga idza waqa al-insanu sajidan lallai imtasala bil mubadara to da haka da Allah ba da Allah ta ce ba da labari bayan sun fada da sai fasaja da malaikatu kulluhu adna wanda ya dace da faqau lahu sajidin nan ma fasaja da sannan anan da aka ce a a wato wa inna alayka la'anata ila a can wurin kuma wa inna alaika la'anati ila yawmiddin na an ce al-la'natu bil alif wal lam dan kuma la'anati wato ainihin bil idafa hikimomin ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya sa wanda ya ga dama a ko ina ba a tambaya amma malamai suna neman masa kada dan me ana akai kaza dan me ana wurin akai kaza dan dai bai wa dan adam wani abu da zai istinasi amma in ba haka ba hikimar alqur'ani da mu'jiza ta ga karfin wato sai mutum ya yi game da kowace kalma da ma'adiyarta ba zai iya gano su gaba an fahimta ko to a take dai wannan kisa ta maimaitu irin yadda annabi adam alaihi salam da aka halicce shi aka umarci mala'iku su masa sujada tare da iblis mala'iku suka yi iblis zaki dan girman kai hujjarsa dan me zai sujada ga wanda aka halicce shi da kasa shi ko an halicce shi daga wuta shi na ganin wuta ta fi daraja sama da kasa kaga girman kai ne ya abin nan sakamakon kaucewa wannan girman eh, kaucewa umarnin Allah din nan sai ya kasance kana mun kafiri fasajuru illa bi nisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa duk wannan wato munan abin da yake nan na saba wa umarnin Allah subhanahu wa to anan ne ibn al-qayyim ke kawo wata matsala cewa abubuwan da addinin musulunci ya kunsa iri biyu ne cewa yi kaza kamar yi sallah yi azumi yi aikin hijira sauransu bar kaza karka yi sata karka yi zina karka ta giya karka yi kaza lokacin da aka ce yi kaza kai ki kaga baka kyauta ba lokacin da aka ce kar ka yi kaza sai ka je kai nan ma baka kyauta ba to wanne yafi muni cewa yi kaza ka ki ne yafi muni ko kuma kar ka yi kaza da karshe kuma ka tarin rinjaye ka ko sai kan rinjaye ka je ka aikata wanne yafi muni

ba manta kai ba ki yafi muni saboda cewa kar ka yi sai ka je kai domin galibi yi kaza abin da ke samu sai yi girman kai da jiji da kai wanda shi da abin da iblis zai an ce yi kaza sai mai aba wa takbara wa kana min al-kafirin amma kar kai kaza sai ka je kai mai wa akwai mantuwa irin zaka dan adam mai yiwa akwai rin rinjayen rai mai yiwa akwai rin rinjayen shaidan mai yiwa akwai kaza mai yiwa duk ba uzurin ki wa dan karo ne da yace yayi kaza ba laifi da laifi amma dai ana nuna wanne ne ya fi laifi duk an yi tufaki akan me akwai laifi amma ba gana ake wanne ne ya fi laifi wanne ne ake ganin ya fi muni shi ne kawai abin da malamai ke magana sai ga uh, iblis an ce ya sujada yaki karshe la'anta ta hau kansa ila yau bidi إنهم min بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين wato zan tsaya musu akan kowane tafarki na aikin alkhairi sai na hana su zan tsaya akan kowane gwadabi na aikin barna sai na jasu zan zo musu ta dama ta hagu ta gaba ta baya da yawa sai ka samu watan hagu a cikin suratul nisa wace wala udillannahum wala umanniyannahum wala amrannahum fala yubtikunna azanal anami wala amrannahum fala yughayyirunna ألقى الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد كسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا سينا هلك الدسوس sai na kinsa musu gurace gurace na duniya zan yi kaza zan yi kaza zan gina kaza zan sai kaza zan yi kaza sai na batar da su sai na umarce su da munanan ayyuka sai na sa sun canja halittar ubangiji a cikin suratul isra la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila sai na tumbuke zurriyar annabi adam gaba ɗaya da yakan da farki shirya shine la ahtanikanna ay la astawliyanna alaihim wa la asta'silannahum sai na tuje su gaba ɗaya daga kan ayyukan da'a sun koma aikin barna in da kalilan sai ɗan kaɗan ne kyau. ka ji irin alwashin da sai ɗan ya rinka yi da lafazi da bambanta la uguwayannahum ajma'in la uzayyinannahum fil ardi wa la uguwayannahum a ana yace bai ma aga wata ne a sai yace fafi fi izzatika ina rantsuwa da ka ya Allah la uguwayannahum ajma'in illa ibadaka minhum yuzun to irin yadda iblis ya wannan wannan damara ka san ba zai kyale ba yasa Allah ce inna shaytana lakum aduwwan fanta ta zubu aduwa inda ma yadda uhibbahu da ya kono min ashabi ya dan maki ne a gare ku kuma ku rike a matsayin maki yana kiran yan koransa ne kawai yan tawagarsa dan su kasance ma abota yasa ibn al-qayyim yayi bayani a cikin gashin da suna bada'il fawaid yake bayanin matakai guda bakwai da iblis ke biyo mutum farkon abin da yake so kai a duniya shirka ko kafirci idan ka ƙi yin shirka kai ta nasara ka baka yi shirka ba to abu na biyu yana son ka yi bid'a ne dan bid'a ita ke bin bayan shirka bid'a ta fi kowace ka ba'ira da ka sani girma ka mustahabbantar da manzon abin da manzon Allah Allah da manzon sa ba su mustahabbantar da shi ka kawo falala na abin da ba Allah da manzon sa ne ba da falala ba ka taranta ibadar da ba Allah ya taranta ba zikiri ko halala ko nau'i na istighfari irin wanda ba manzon Allah ya taranta ba ka zo ka ce wata ibada sabuwa fil da ba ta da daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kawo mutane kace wannan shine abu nabi da ibnu take so kai bid'a wanda daga cikin magabata ke cewa al bid'atu ahabbu ila iblis min al ma'siyah shi iblis ya fi so kai bid'a sama da kai wani aikin sabo ya fi son kai bid'a sama da kai zina sama da kai jagiya sama da kai tata ko kai sata sai saboda me sai domin aikin sabo ana so amma bid'a da wuya a so aikin sabo mai ya san kuskure ne da haka wani sai ya bar garin su zai yi mai neman mata wani sai ya bar kwararin su idan sabon gara koyi cikin duhun da karfe uku ya dawo dan kana gani sanin su cewa sabo ne shi sa wata rana ya daina amma mai bid'a sai ya alwala shi lati zai to sai jina gida yasa bid'a take da muni ita bid'a fito na fito ne da annabi tun gyaran manzon Allah ne yin bid'a ga wani abu ka yadda manzan Allah bai yi ba bai yi umarni ai ba amma duk da haka sai ka duk da haka kuma yana da kyau kuma ya halaka abin nufi kai kanka yanzu wani sabon annabi ne mai shar'antawa mai shi ne shirin da ke cikin bid'a shi yasa duk cikin ta babu kyakkyawa kullu bid'atin dalala haka manzan Allah Imam Malik ya duk wanda ya kirkiro bid'a yake kyakkyawa ce to yana riya annabi ya boye wani abu kenan man ibtada bid'atan far'aha hasanatan faqad za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam khana ar-risala لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام idan ka ci nasara baka yi bid'a ba ka yin bid'a sai wanda kai musu da jahilci ba da kamar da ita akida ba da ka ji an ce ga hadisi manzon Allah ka ture ta to abu na gaba shine ke dan yasa kai ka ba. ya samu wata kaba'ira ga kana ko zana ko shan giya ko ta ko me idan ka ci nasara akan wannan baka baka abin nan dinta ba sai ya koma kan wato waɗansu saga'ir waɗanda suna dab da kaba'ira in ka ci nasara akan wannan baka yi wannan ba sai bi ka saga'ir din da baka kai kusantar kaba'ir daga nan mataki na shida sai sa ka aikata makaruhi ai makaruhi ne ba ka karamiya ne sai ki banza bari mataki na karshe da iblis zai maka fadan bakin cikin iblis in duk ka ci nasara yanzu kai aikin alkhairi kake to idan ka zo aikin alkhairi guda biyu ga wanda zaka yi yana da falala kila wajen lada ɗari ga wanda zaka mai lada goma sai ya janye ka daga kan mai lada dari mai take mai lada goma dan ka samu san lada ɗari samun baki ka ku aiki ga mutum wai ya da da'a ce amma dan me za ka yi wancan da yawa ka samu lada da yawa a can gudun sai sa ka anan gudun cikin abin da ke ɗan kaɗan kafura ɗan kaɗan lada ba ko sai shi dai akwai lada shi sa lallai iblis ya ci a kan yadda ko ake cin a kan iblis shine dole sai an sami ilimi mai amfani ilimi mai amfani shine ilimin qur'ani ilimin hadisin manzon Allah su ga fahimta dan wannan shine zai kore maka dukkan wata shubha shubha shine dalilin da ba dalili ba ka rike a matsayin dalili dalilin da idan an zo yin tankaɗe da rairaya ba dalili ba ne ba zai kai labari ko dai ta dauki hadisi da'ifi kamar yadda ke addini ko hadisi mawdu'i saboda karancin ilimin ka ko ya kasance aya ce ta alqur'ani hadisi ingantacce amma aka ba ta wata karkatacciyar ma'ana kuma ka rike tsammanin ka ita ce ma'anar da aya ta zo dan ita ko hadisin ya zo dan ita kuma kake bauta Allah ne shubuhat ko mutum da kafa hujja da mafarki kaga an yi nisa da tafarkin manzon Allah kenan mutum na kafa da farko to idan ka sami ilimi ingantacce zai kore maka duk wannan duk wata yana da za ta rufe maka idan ka kasa ganin abin da ake kira asratul mustaqim ilimi mai inganci sai kore wannan yana sai ka gani tangararau duk wani abu da zai zo ya katangance zuciyarka ya sha makance ta daga tafarkin manzon Allah sai a kore maka sai ga idan ka yana zuciyarka tana gani galau kana da basira da Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala ana mun tabani wa subhanallahi wa min to idan ka samu wannan ilimi ingantacce kuma sai ka himmatu wajen aiki duk wannan ba za ka zai abin nan ka ba sai ka tsari da kake sai ka zafi mai tsari wai bayan shaytani nan duk da ka ji wani abu ya fado maka dar naka da kai aikin barna ko abin da ke ba daidai ba sai ka fake da Allah innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tazakkaru fa idza hum idan kai wannan ne ita Allah sai ka zanta cikin minal mukhlasin to ko minal mukhlasin da shi ma yake ba zai iya da ba illa ibadaka minhumul mukhlasin amma ka tsaya a nan gurin baka zo inda ake karanta Qur'ani ko hadisi sai inda ake labarai da mafarki da zage-zage da cin mutunci ba da kai labari sai dan zai farauke ka ne inda ya gida sai inda ya taka ko ka tsaya ka ilmantu amma baka aiki da shi baka da gaskiya cikin maganganun ka eh, aiki ba za ka kai labari ko kana yi baka yi dan Allah kana yi dan neman girma ko dan neman matsayi ba za ka kai labari illa ibadaka minkum mukhlisin fa Allah tsare قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ثالثا وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصود الله وإن جهنم للي إتوت جهنم لموعدهم إتسي ولن دأك مسأل القول هدوا أجمعين قبات ينسو أي من اتبعك سوء أن تسكمك بيايا يا إبليس يا كإبليس معك لا تكفن في تاردك لها سبعة أبواب tana da ƙofofi guda bakwai wadanda suka ce abuwa ƙofofi kenan amma nan ma da yake asbab wato hawa hawa ne har guda bakwai ga wani hawa na karshen kasa ga wani mai bi masa darakat ne ita da ita amma aljanna kuma darajat daraja na aljanna wata kan wata wata kan wata darakat na wuta wata kasan wata wata kasan wata har zuwa ta karshen kasa wadda suka san munafikai innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira amma da tunda Allah ne tana da abuwa lalle tana da abuwa wannan baya hana kuma ta samu darakat din kamar yadda aljanna duk da sana da daraja baya hana kuma ta samu abuwa din kamar yadda nasoci suka nuna li kulli babin minhum juz'un maqsum ga kowace kofa cikin kofofin nan wato su kafare ko wani kaso maqsumin sananne wanda za a raba ya shiga ta wannan kofa Allah ya tsare malai ta awwalan asbabi jahannam yace ɗaya daga cikin ah, ah, bene bene wanda yake na kasa ramuka na wuta akwai jahannama sun malaza sannan akwai laza sun al-hutama thumma sa'ir thumma taqar thumma al-jahim thumma al-hawiya wa li a cikin ramukan nan akwai mutanen da za su zauna ciki Allah tsare wal ma'ana Allahu yujzi wa atba iblis sab'ata ajza wato su mabiya iblis Allah zai musu sakamako wato na ajza a kasa su gida bakwai la'anna maratib al-kufri mukhtalifatun wato domin matakai na kafirci kala kala ne ko ne akwai inda ya dace قال الضحاك الضحاك في الدرجة الأولى أهل التوحيد أجي نفرقوا نكسل وتا ما التوحيد لأجل الذين أدخلوا النار ودخل أدخلوا النار وأن ذاك تقدس وتا يعذبون فيها بقدر ذنوبهم وأن ذا يمسوا عذابا بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها سنة السورة wannan haka ne akwai nasoshi na shari'a da suka nuna akwai masu tauhidin da za a yi musu azaba da ita saboda ayyukansu na sabo za a yi musu azaba gurgurdan laifin su sannan a cire su akwai wanda rahmar Allah za ta rike su da yake wayar zurma duna zalika liman yasha ba sai an kai su ba Allah zai yafe musu akwai wanda ceton mai ceto zai musu amfani ba sai an kai su ba Allah zai bayar da ceton su ga waɗanda ya ga dama cikin bayin sa bayan izinin sa manzalla zai kawo inda ho illa da iznihi amma akwai waɗanda ta yi musu azaba da wannan sannan a cire su daga karshe kuma a kai su gidan aljanna to wannan ita ce wato abin nan na farko وفي الثانية النصارى النبي نصارى وفي الثالثة اليهود أنا أكو يهود وفي الرابعة السابعون أنا هدو سوني السابعون وفي الخامسة المجوس مجوسا وسوني النبير وفي السادسة أهل الشرك نا شدا shine wato masu shirka wa fi sadiya almunafiquna karke ko munafiqun wannan abin da ah, ba ah, a faɗa yana bukatar dalili daga manzon Allah a iyakacin bincike na ban ga wani hadisi da nuna haka abubuwa ne waɗanda suke ijtihadi ba ya lalle ya kasance akwai nasi kwakwara daga Allah ko manzon sallallahu alaihi wasallam amma muna da tabbas cewa munafikai sune a ƙarshen kasa dan saboda ayar innal munafiqina fi darkil asfal min amma sauran tafasir din nan da aka ambata dai bayan daya suna buƙatar dalilin da ya nuna su ثم ذكر من يقابل اتباع ابليس a ayoyin da zamu tsaya akan su na karshe Allah zai ambaci waɗanda suke opposite ɗin mabiya iblis wato kishiyar mabiya iblis وهم المتقون الذين امتثلوا أوامر الله سنة المتقون وأن سكا فتن أمر الله واجتنبوا نواهيه نواهيه كما سكا نيسانتي أنسا وجزاؤهم وجزاؤهم كما يأنبتها كما قلت فقال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين الله ce innal muttaqina lalle masu takawa da natin suna cikin gonaki wa uyun da mare na ruwa tajri fiha wanda suke gudana cikin wannan gonaki cikin lambuna cikin gidaje masu bankai wa yuqalu lahum za a ce da su udkhuluha bi salamin ku shiga cikin wannan gida na aljanna bi salamin da aminci ay salimina min kulli makhuf kuna masu kubuta daga dukkan wani abun tsoro aw ma'a ko kuma ku shiga tare da yin sallama ai sallimu wa dukulu ku ce assalamu alaikum sannan ku shiga lalle wato ainihin su kubutattu ne a wannan rana dan gidan ma sunan sa salam dan darus salami inda rabbihim wa huwa liyuhum bima kanu ya'budun malaiku kuma za su rinka musu sallama su ma gaiso su a tsakanin su bijina kuma sallama wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbada ba ta jin komai a cikin sai sallama la kuma da illa Allah sa mu cikin za a ce udkhuluha ku shiga ciki bi salamin tare da tare da sallama amina kuna amuntattu min kulli faza'in daga dukkan wata firgit wani da shi wa min zawali hadha na'im kuma kun kubuta daga a ce wannan ni'ima da kuke ciki a ce za ta kawo wannan fa sune almuttaquna lafazin almuttaquna daga almuttaqi ne fi'il madi dan sa waqa mudari'iyati waqa ne da aka sa masa wato anifin ta'ul iftiali da aka ce ittaka kaga zai zama iutaka domin iyu waɗannan ita ce fa'ul kalima kaga zama iyu tasa wanda wawun babu yanzu za a yi kasara ta zo karkanta to tunda ta zama haka sai ka'ida dukkan fi'ili wanda yake fa'uhu wawa wawun sai ya kasance kuma an shigar da shi a cikin babin iftiali ko cikin wazanin iftiali da ta'ul iftiali ita wannan fa'ul kalma din sai a mayar da ita kaga sai aka yi idgamin ta cikin ta sai zo me ittaqa yattaqi fa huwa muttaqin wa hum muttaquna shi at-taqwa din shine ittiqadul wiqaya daukan tsari tsakanin ka da abin da kake jin tsoro rike wato anifin shamaki kamar garkuwa dan kar su kan ya kai gare ka kar har da kibiya kai gare ka to wannan ita ce wikaya a larabci to amma wikaya a shari'ance shine bin umarnin Allah da hannuwa daga hannunsa wanda wannan shine garkuwar ka daga wuta garkuwar ka daga azabar Allah garkuwar ka daga cikin ubangiji innal muttaqina lalle waɗanda suke almuttaqun fi jannatin wa uyun udkhulu hadhihi salamin amin ثلاثة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سنن متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين Allah ce wa naza'ana za mu cire ma fi sudurihim abin da ke cikin zukatansu min jillin wato ainihin na ganin kyashi da suke juna a gidan duniya ai hikadun kamilin fi sudurihim koyayyar mugunta ko wani kulli na zuci da ke cikin kirazansu wa kullu khisalin zamima dama dukkan wani abu da sifa da suke bata dace ruya annal mu'minin malaka an ruwaito cewa mummunai yuqafuna ala babil janna za a tsare su a kofar aljanna waqfatan wata tsayawa a dakatar da su fa yuktasu ba'dhum min ba'd aywa junan su ramako ga dukkan wanda yawa wani wani abu ba daidai ba wani ya taka ka wajen fita masallaci ka kullace shi a zuci an tafi bai nemi yafewa ba kai baka yafe ba har aka rubuta ta an kofar aljanna sai a dakatar da ku a sai ka rama to sai a ce ku shiga aljanna din wato za a kisa kisasi a wannan wa ba ba'dhum min ba'd ثم يؤمر بهم الى الجنه sannan su shiga aljanna wannan hadisi da malai ya kawo shi da ruya wanda ake amfani da ita dan nuna za'i za'ifancin abin da aka rawaito hadisi ne ingantacce ya kawo shi ne ta fuskar mana ba lafazin sai kawo ba wa qad naqallahu qulubuhum za su shiga aljanna bayan Allah ya rida ya wanke zukatansu min al-ghilli daga kyashi wal ghishi ko ha'inci wal hiqdi ko mummunan kulli wal hasadi ko hasada duk babu ikhwanan suna hadin kasance wasu yan uwan juna ala sururin mutakabilin suna kan gadaje suna fuskantar juna ka san zama na kauna shine kuna kallon juna haka dan shine ake hira a tattauna idan aka ji juya baya juna to ana tsiya ke to aljanna babu juya baya za a mutakabilin wato ana fuskantar juna a sauran wurare ba kawo kalmar ikhwanan ba an kawo wa nazana ma fi sudurihim min gillin tajri min tahtihim al-anhar wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum al-jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun anan ne kawai aka kawo ikhwan da wadansu malamai suka cewa sauran wurare ijo nan su malamai da aka ce wani zana ma fi surihim min gillin ba tare da an ce ikhwanan ba wannan ya ta sauran mummunai ne na umar manzon Allah amma nan da aka ce wani za a nama dama sun zurin min jillin ikwanin alamurin ya shafi sahabbai don amina fifikon su da mu sun tsara mu fifiko ya a kalmar kalmar ikwanin ba dan mu ba za mu rabota da ita ba amma da wannan ijtihadi magana gaskiya shine alqur'ani sai suna fasar sai inda babu ikwanin din dauke ta ka kaddara ta a can ba wai ka rubuta ta ba arzu ka kaddara in ka zo tafsiri ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحت الانهار بكم سكت اخوانا تقدري با اربوك با دنگتا نمو ina fara ina fata an fahimta sai Allah ce ikwana ala sirrin mutaqabbil la yamassuhum fiha nasabun wa hum minha bimukhrajin la yamassuhum fiha nasab babu wata gajiya da za ta tafi su lafazin nasab suna fassara shi da gajiya waɗansu daga cikin malamai su fassara shi da wato ba ga wahala ko gajiya ko wahala duka da lafazin ne guda biyu makusanta juna ta fuskar ma'ana yan aljanna babu wata wahala cikin su babu wata gajiya ta tsare su wa ma hum minha bi mukharrijin ko ba za a fitar da su daga ciki ba duk wanda ya shiga aljanna ya shiga kenan babu fita babu mutuwa babu tsufa babu gajiya haka su ma yan aljanna za su fara kansu la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub a cikin aljanna babu wata wahala babu wata kosawa dangane da duk abin da ake Allah san ku amin نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم التي نبئ عبادي كبي وباينا لاباري أني أنا الغفور الرحيم للي الغفور ميغافرة الرحيم ميجلتي وأن عذابي أما للي عذابتا kowane azabar alim ita ce azaba wacce take mai kwarai da wannan ita ce ka'ida ta alqur'ani al-jam'u bayna at-targhib wa tarhib hada tsakanin at-targhib kwadaitarwa wa tarhib da kuma firgitarwa ana kwadaitar da mutane dan saboda su sa game da rahmar ubangiji ana tsoratar da su dan saboda kar al'amru min makarillahi ya same su mutum ya ji ya amince ya hoto da mutila halaka ne ka ji cewa ai mun hatu da mutila yanzu kan ko yanzu aka ji kiyama ne kan ko yanzu kasuwa ta watsa dan koliya riba wanda ya zama ganganci ga ubangiji Allah ce afa aminu makar Allah fa la ya'manu makar Allah illa qawmul kafirun halaka ne kace to ni yanzu da nayi malafi da yawa ko na tuma aikin Allah ba zai yi ba abin yayi yawa wannan ma halaka ne Allah ce kul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur a wannan tsakanin da ake gina azaba manzon Allah ya je duba wani bawan Allah baya da lafiya yace wani hali ka samu kanka ciki yace ina tsarin rahmar ubangiji amma ina jin tsoron zunubai na sai ce babu yanda za a yi mutum ya zo mutuwa a wannan halin da tunanin da kake ciki face sai Allah ya haɗa shi da abin da yake so ya kuma amintar da shi daga abin da yake jin tsoro shine aljamu bainal khawf war raja mutum ya zanto ya safa Allah wa yarju thawabahu mutum na jin tsoron azaba kuma sannan yana fatan samun rahama duk wanda kaje ya ce ai ba na jin tsoron azaba ya halaka bai kai manzon Allah jin tsoron Allah ba manzon Allah ce ana akhshakum wa atqakum lillah na fi ku jin tsoron Allah amma ga hadisi na cikin bukhari in zai kwanta barci sai ce Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadak ya Allah tsamar da ni azabar ranar da zaka tashi bayan ka in ya zo cikin sallah a kowace sallah bayan ya yi tahiyya ta karshe kafin ya sallama sai ya nemi tsari daga ababai guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal hau dan su malamai suka ce karanta wannan a cikin sallah a tahiyya ta karshe kafin ya sallama wajibi ne dan manzon Allah ya lalace su wasu ba kike akwai neman tsari daga azabar jahannama sai wanda ya zo ya ce shi ba komai ba wanda jahannama ba har ma waɗansu daga cikin sufaye da suka kai matuka suke cewa ai da al'azab da al'izab duk ɗaya ne kalmar yace wai yusamma azaban min uzubati lahu ni ko min uzubati ta'ami wai azaba an sa mata suna azaba saboda dandano daɗi wai su su ba su da da suka yi don abin da Allah ya ga dama yanzu su dai suna bauta Allah dan suna dan kauna kadai ba sa bauta masa wai dan wani jin tsoron wuta ko da wani fatan samun azaba duk abin da zai faru faru su dai sun bauta ga bayan Allah na gari Allah ce wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un aisha take tambayar manzo Allah wadanda iri ne sannan masu yin zina su masu sata manzo Allah ce ko alama sallah suka yi sadaka suka yi zakka suka yi amma jin tsoro suke an karba ko ba a karba ba shine yi utuna ma atau sun sauke wajibin da aka dora musu lokacin da suka sauke din wa qulubuhum wajila suka san suna cikin tsoron an karba ko ba a karba ba annahum ila rabbihim raji'un kuma Allah ya bai ce ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun waɗannan su ne masu gaggawa cikin aikin alkhairi bayan na dare Allah sai da'una ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in to da haka lallai ana son a sami tawazun tsakanin alkhawf wa raja muna maimaita wannan saboda rushe waccan koyarwa da ta saba qur'ani ta saba hadisi wani malami yake wa bainar raja wal khawfi kun misra fa'il wa khaf min azab warj min wus'i rahmati Wa mahdu raja amnun wa mahdu maqafatin iyasun tawassat tanzu min qubhi khislati wa bainar raja wal khawfi kun misra fa'il a tsakanin arraja fatan samun rahama wal khawfi da jin tsoron azaba kun anan zaka tsaya tsakiya misal sa'irin kaman tsuntsu tsakanin fukafukai guda biyu kaga sai an sami tawazun balansan tsakanin fukafukansa guda biyu sannan zai iya tashi in ɗaya ya fi tsawo zai iya tashi in ɗaya ya fi nauyi ko da da gram biyu uku ne zai iya tashi dole sai an sami tawazun to kai ma haka tsakanin alkhawf tsakanin arraja amma mahabur raja amrun tsantsar raja'i ai mu muna sa rahara wa ubangiji ai lalle za dace ai lalle cikin sai ai lalle wannan zai shigar da mu yace amna wannan shine al'amru bi da Allah ya ce afa aminu makarallah fala ya'munu illa wa mahdu maqafatin iyas kuma tsantsar jin tsoro kadai ba tare da kana sa fatan rahmar ubangiji ba wannan kuma ya zama iyas sai bai tsammani daga rahama la ta'asu min innahu لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ذاك الله تنبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم كرشان بيت المال يتوسط كزما تكاسكيا تنجو من قبه كفلة شيء كان سيكزما أتكاسكا كا إلا دقم مونة تبيه ya sa Allah ce inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a karshen suratul an'am sanai ce inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim a cikin suratul araf sannan ya turo manzanni mubashirina wa munzirina la'alla yakuna lillahi ala allahi hujjatun ba'da rusuli wa kana allahu azizun hakim abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh farkon suratul shams tun daga wacce su wa duhaha hawal kamar idza talaha har zuwa wani adadi na ayoyi dukkan su rantsuwa ne amma ba mu ga abin da aka yi rantsuwa din a kansa ba wanda ake kira da suna jawabul qasam haka ne wacce fi wa hawal rantsuwa ne ubangiji da Allah yayi da rana da hantsinta wal kamar zata laha wata lokacin da ya bi ta والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فلهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها yaso da dama a cikin alkur'ani mai girma ubangiji ta'ala yakan ambaci jawabul a waɗansu wurare da yawa kuma yakan shafe jawabul qasam to idan an shafe jawabul qasami wato kenan za a kaddara shi to wajen kaddara jawabul qasami sai ka lura da abu guda biyu da za su sa abin da za ka kaddara bai yi nesa da ayoyin ba abu na farko wannan ayar ko ayoyin rantsuwar da ka karanta akwai ire-iren su a wani wuri da aka yi rantsuwa eh akwai a can an ambaci jawabul qasami eh an ambata to tun da dai sun yi kama da juna a can kuma an ambaci jawabul kasam a can sai nan aka ambace su ba tare da jawabul kasam ba to sai ka ɗauko wani dan cin kaddara kai anan nan gurin ina fatan kun fahimta ga misali da zan ba ku ubangiji ta ala ce wanda za a ci garka wanda ta safi nasta wasabihati sabha fasabikati sabqa fal mudabbirati amr wannan dun zuwa ce kuma babu jawabul kasam nan to ya zama mukaddar jawabul qasas sai mu nemi wani ayoyi da suke gaba da wannan ba wanda suke kama da su wajen lafal ma'ana yanzu sali wannan nazi'ati zarka dun malaman tafsiri sun yadda anan gurin annazi'ati mala'iku da suke zale ran kafirai darkan tare da tsanani annafisat mala'iku da suke zale ran mummunai nasban cikin sauki wasabihati sabaha to nan akai sabani wadanda suka ce asabihati su ma ana nufin mala'iku waɗanda suke kai kawo tsakanin sama da ƙasa sabahan matukar kai kawo don zartar da umarnin Allah kullum suna sauka waɗansu sauka waɗansu sauka manzo Allah ma ce ta aka buna bikum mala'ikatun billahi wa mala'ikatun bin waɗansu kuma suka fassara asabihati anan rayukan mamunai lokacin da aka fita sama as-sabiqati sabqa nan ma suka yi ne wadan suka ce as-sabiqati sabqa mala'iku waɗanda suke rigegeniya idan Allah ya umarni kowa na kokarin ya riga dan uwansa aiwatar su wadan suka ce as-sabiqati rayuka na mummunai lokacin da aka zare rayuka idan an yi dace da lokacin da wani ya mutu a nan wani ya mutu a can wani ya mutu a can ko lokaci guda to kaga rayukan suna saurin tafiya wajen rahamar ubangiji ina as-sabiqati sabqa almudabbirati amran sun yadda nan gurin almudabbirati mala'iku ne kaunan wahida to kaga tsor guda nawa ke biyar annazi'ati sannan annasisati sannan asabihati sannan fas sannan almudabbirat cikin guda biyar din nan guda uku duk an yadda mala'iku ne guda biyu ne aka yi magana nawa biyu waɗansu suka ce mala'iku waɗansu suka ce wani abin daban to wani ayoyi ne suke kama da wannan kuma an ambaci jawabul qasami suka ce mu koma suratul zariyat والذاريات ذروة فالحاملات وكرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إن كل وقت وأنتم كما تنظر suka ce azzariyati zarwa iska ce wannan kowa yarda ko ita galibin malamai sun yi falhamilati wasara nan ma iska da ke ɗauke da girgije da ke ɗauke da ruwan sama faljariyati yusra waɗansu sun fassara da iska waɗansu sun fassara da jira da ruwa fal muqassimati amra to anan wannan suka ce mana malaiku ke domin fal muqassimati amra da kenan sune fal mudabbirati amra a can cikin domin kawai mai amran ne kan an ce al muqassimat dan an ce al ko da ke zai iya ihtimalin ya sauki ma'anar iska amma dai da yawa sun fassara mala'iku kuma malaman tafsiri to tunda anan ga wani abin da ya kama da su mala'iku ake nufi an ambaci jawabul kasab dan ana aka ce inna ma tu aduna la sadiq wa inna ad-dina waqi a can kowa ambace shi ba sai ka dauke nan kai ne ka kaddara ka sai zan tura aka ce wanda zai ati garza wannan ta ta nasta wa sabihati sabaha fa sabaha fa kafal mudabbirati amran ya za ka dalati inna ma aduna la sadiqu inna ad-din waqi ko da abin da zai dauki ma'anar wannan ko kace la tubu asunna wa la tuhasabanna Allah ta'ala sawfa yub'athukum sawfa yuhasibukum yawm al-qiyamah wa sawfa yujzikum kullan bi amalihi in khairan fa khairun wa in sharran fa shar ala kulli hal kaga nan mun kana da abin da zaka kaddara wanda bai nesa da inda aka ambata a wani ba to sai mu dawo wa shamsu ha hawal kamar da zaka laha wannan zuwa ba ambaci jawabul katam ba kusa da ita makauciyarta wallahi la yanka wannan hari a can akwai annahari akwai allaili nan ma ga annahari da allaili amma khalaqa dhakara wal unsa وما خلق الذكر والانثى ان اي كما ده ونفس ما سواها فالهمها فجورها وتقواها domin wa ma khalaqa dhakara wal unsa zamu iya cewa ma dinnan mausuliya ce allazi wa nafsin ma sawaha fa alhamaha to a can ba a mutu da ba amma a nan za wannan har za ta dalla unsa inna sa'ayakum to kan ma sai ka kaddara shi inna sa'ayakum <laughs> fata mai wannan ta hanyar ka ɗauko shi a wani wuri kenan ka kulla auratayya tsakanin waɗancan ayoyin da waɗannan in ko ba wannan ka yi mutum sai ka kalli siyakin ayar jikan su yi haddu da laka mallabi yan bagi an yuqaddar jerin ayoyin kansa zai iya kaddara maka a yanzu da ka taho wannan zai yi turka wannan tsarka wa da wa salihati falmu da birati amra yawma tarjufu radifa ka san kiyama ake magana ko da ba ta tan ba to kai lalle nan mun tsofa su ba su ne yawmal qiyamah da ake kaddara shi lalle za a tafi dan gashi an ce yawmal tarjifu radifa tarjifu radifa ar-radifa ita ce an ula ar-radifa abu na biya nan wani yake cewa shi ne yake makautaka da wani dan uwa kuma yana da fili shin yana da haƙƙi a shari'ance na kafin ya sayar da filin nan sai ya tuntube shi kana da wani dan haƙƙi haƙƙi ba dai mai karfi ba dai da yawa ya sayar ba laifi ya faɗa maka shi ya fi dacewa dan karka kwatanta shi da shufu'a dan shufu'a wanda za a ce kana da haƙƙi wanda haramun ne ya sayar in ba tare da ya tuntube ka ba shine in kuna mallakar fili ɗaya kai ne kaddara ni da malam mu'azzam mun sai fili daya 100 by 100 bisa da cewa za mu raba iya da 50 by 50 ni ma 50 by 50 mun saya mun biya amma ba mu riga muka raba ba haka kawai ne sai na zo zan sayar da rabona kafin ma mu je mu raba to wannan bai halatta ba har sai na tambayi malam mu'azzam in yayi ko shi yace zai je ya sayar ba tare da ni bai halatta ba amma in mun je mun auna da tef mun raba bangaren gabas nashi ne bangaren yamma ne nawa ga nashi fiti ba fiti ga nawa har mun sa wani dan bulo haka a tsakiya mun raba da shi kenan wannan kuma ba ni da haƙƙin wajen sayar a ce dole idan ake ce ya kamata in faɗa ma. amma bai zama dole ba tunda manzo Allah ya ce idza duribatul hudud wa surifatul qurub fala shuf'a idza duribatul hudud wa surifatul qurub fala shuf'a idan an riga an sanya iyaka tsakanin filin wani da wani kun sa iyaka wannan ya ɗauki wannan an san wannan ne wannan ya ɗauki wannan babu wata magana shi ko kuma na cewa dole kafin ta sai ka faɗa sai da take sani ina fatan kun fahimta lalle kan fi dacewa dan kila zan to ina da sha'awar filin dan kila zan to wanda zaka tarwa ba mutumin kirki bane ya zo ya kunta ta mun wannan ya dace ka sanar da ni amma ni a fahimta ta bai zama wajibi ba wallahi a'lam tambaya ta karshe wannan yake cewa shin kana sanar da cewa gwamnatin jihar kano ta sa majalisa sun canza kundin da aka rubuta na yin aiki da shari'a an soke haddi na zina da luwaɗi da kuwa haddin sata na yanke hannun farawo shi ma ya koma tara a madadin yanke hannu a gaskiya ban san wannan ba yanzu ne nake jin labari idan an soke dan babu mamaki tunda mutanen ba sanin shari'a suke ya ce shi yadda ya rubuto nan yace har majalisa ta gama aikata kuma shi yana da kai to kai abubuwa ne ina ganin abubuwan da suka faru a kwanakin baya inda mutane suna da hankali in wannan ya zo ya faru yanzu ba za a yi mamaki lokacin da muka taho kwamitin shari'a da karfinsa da kwarjinsa na tafiya ko giyar wake in majalisa suka ga ba za su yi wannan tabbatar ba don sun san a wannan lokacin za a iya kaddamar da jihadi a kansu wani ɗan kankanin jihadi to sai suka ci nasarar kawo rikici wanda gwamnati ta yi gwamnati ta gaye ta baiwa yan ɗarika kuɗi cewa su yi tazan sufaye suka yi tazan sufaye a kofar mata a madadin a faɗi sufayen a kawo tarihin sufaye waɗanda suka mutanen kirki a ce gaba ɗaya tarihin rayuwar su aka kawo misali mu ɗauki Sheikh Abdul Qadir Jilani da himmarsa da kashe kuɗinsa da karantar da alkur'ani da yayi kai da littafin da ya wallafa al-Bunya li talibi tariq al a ɗauko su Sahal bin Abdullah Tusturi irin su al-Junayd bin Muhammad al-Qawariri da a ɗauko irin waɗannan gwaraza zaɗin a kawo maganganun da rayuwarsu da almajiransu da karatunsu don dan su yanzu su samu abin koyi kaga ba haka akai ba sai aka bige da zagin Ja'far Dr. Ahmad Malam Abdulwahab Abubakar Gudu haka aka yi cikin awa uku ko hudu zagi da la'anta har aka tashi har kare ba wata magana ta wani waliyin Allah da aka karanta ko gudan nan to wannan gwamnati ta biya aka wannan ajandar taron ba ita ta tsara amma su zuba ya lokacin da su fahimta ba kuma gwamnatin da ta yi wannan kuma sai ta zo ta gaito ai izala masu zafin nan na ba su bala'in za su to ita a wannan lokacin ajandar gwamnati shine ya za a yi a musguna mana mu magana ce ake ta yaya za a yi dai sai an karya mu ko dai kwamitin shari'a ta kul ko kuma Usman bin Affan da karatun Bayero University na hadisi ya za a yi sai an murguna mana a samu waɗanda za su zo za su zage mu yan jos a lokacin nan da aka gari su inda a ce an ba su fili a gidan sarki suka yi wa'azi to ba ruwan su da yan dariƙa mu za su zaga su mutunci ajandar da suka kawo da suke dan da suka zo sun gane da jami'an gwamnatin Kano kafin ma su je don wa'azi bayan sun tashi sun gane su duk muna da wannan labaran komai da komai a bayani bayan haka muke tafiya blindly waɗansu gidadawa ba to cikin nasarar ubangiji sai ɗahir boki rubuta takarda yace wallahi in suka yi wa'azi a kofar gidan cikin Kano sai an yi ka saka ya rubu ya sa hannunsa kuma aka yada takardar sai eh, Kano kenan bai ban mamaki yanzu security suna nan wani mutum yana ba da doka daga sama yace ba za a yi ba in an yi za a mutu a karkan sunansa yake tahir bush wallahi haka rubuta ban sanin ko kuskuren rubutu ne amma kun tahir bush ne wallahi haka rubuta ko dauki takardar su duba za mu gani <laughs> Allah wallahi haka rubuta ku duba takardar duk wanda kire sai da gida duba tashi kina kusurin rubutu ne wallahi ala ah. <laughs> to da ya rubuta wannan takarda da ya rubuta wannan takarda mai martaba sarkin kano tun da shi dattijo ne sai ce gaskiya waɗannan mutane kasi masa wajiya kofar gida sai kenan kuma kasi masa a filin idi to sai aka ɗauki su aka mai da su inda ake sai da baya bada koli su ma san su je su bada kolin to sai sai ta ga cewa kamar wata mai kida ce da yan dariƙa kai mutu to sai zan to sun dira a kai yan dariƙa sun kyale ko mutum sai ga murin Allah ne ya tura kai din yayi tan wani waje daban suka yabi gwamna suka ce yana san shari'a amma dan su malamai ne suke son sai an ba su kuɗi a shari'a suka yi zagi suka yi zagi suka more suka nade kayan suka tafi su ma aka sallame su su kuma sufaye su ma suka yi zagi suka zagi masu rai suka zagi masu tafi duk suka yi duk abin da za su ma suka aka gama to wannan sai ya haifar da kuma sai kwamolidi ya sake zuwa sai aka sake amfani da wannan damar da ana ta ingiza mutane sai kuma rikici ya zo na kofar wambai karatun mu da muka fara kofar wambai nan ma dai duk aka yi ta yi ya abin da sabon taɓa damuwa ba waɗanda duk suka shiga cikin wannan rikicin ba ɗan ɗarikar gaske ba ne Allah wallahi ɗan kwaya aka samu da waɗansu baragurbi yin ɗarika a tijjaniyar baragurbi a kadiriyar baragurbi kuma ni ina da tabbas ɗin gwamnati ce take samu da haka lokacin da ake rigimar ji nake da gwamnati nake rigima ba da yan ɗarika ba kawai yan ɗarika hoto ne an sa su daga sama an yi amfani da waɗansu na marasa tsoron Allah cikinsu marasa kunyan cikinsu marasa kirki da mutuncin cikinsu a yi haka to sai muka zungawa abin da cewa dai a cikin mu dai abin kawai muke daga hannu ce Allahumma shaddid shamla muka ce Allahumma farriq dam'ahum muka ce Allahumma anzil da'irata alaihim abin da mu fara ba ba kawai amtir alaihim bidar kan musu jin ne mu ce amma dai maka dai addu'a muka ce ya ubangiji mai yadda kaidan masu kai zuwa gare su sai ake ganin ai an an kawo kora an hana karatu a kofar bai an hana karatu a gadan gamawa ai sai an zo gadan kaiwa an hana karatu to sai aka zo sai aka zo aka dace da mun tafi daura sai ake ganin ai karatun ma don an hana sai ta karatun yau ko mukaddima babu haka nake da karatu ko wani zari ban yi ba haka da ce yau dai kai sai an yi karatun nan to a su a ganin su idan aka yi wannan sun ci nasara cikin ikon Allah kaga sai aka zo yan ɗarikan da gwamnati su ɗauka mutanenta aka zo aka tafi taron biyu suka kunce mata gindi ko ba haka ba suka je da wani ɗan adawar gwamnati suka yi daidai abin da za a yi kuma can gurin aka je aka ɗan yi tare fara a can gurin na daga cikin asar na addu'ar bayan Allah Allahumma fadika dan ina Allah ke amsa kuma yanzu suna ta samun matsaloli ba wai so yan ɗarikar ba ita gwamnatin ka tsinke can sanya farke sanya farke da mun faɗa musu babu wani mutum guda ɗaya da muke kinsa dan wasa dan bindi ne shi ko dan kauye ba wani mutum da muke ki dan jam'iyyar siyasa ko dan yana wani bangare a cikin jam'iyyar siyasa asali ma mu ba mu da jam'iyya mu a kidar mu kowace siyasa za mu shiga a cikin mu na akwai NPDP akwai AAPP akwai AAD mu mun daina siyasar kauyenci wai sai wani PDP ko kafar katako ko wani shirme da sauransu waye aka ajiye mana a mazabar mu to anan magana mutumin kirki ne ko balagurbi ne in dai kai mutumin kirki ne wallahi zaka da tsaya ka san edi yan san hana ka PDP Allah wallahi za a edi ka fito a matsayin mutumin kirki wadan san kakka ne PDP kar a shiga kar a shiga kaga to yan kauye ne ba mutum yin siyasar to anan gudan abin da nake so in ce da aka yi wannan aka ci nasarar yayya ga mutane aka zuga waɗansu suka yi ta cin mutunci suka ɗauki maulidi ka san da maulidi shekara goma da suka wuce zuwa ashirin maganan haihuwar annaba ke tun daga haihuwa har zuwa hijira amma su zo an daina wannan maulidi daga waka ce sai zagi daga waka sai zagi haka ke sai a maulidi bayan kasancewar an saba manzon Allah wajen maulidin kuma aka zo aka yi zagi kuma sai a ce wa manzon Allah ya umarni da a yi zagi kaga aiwa manzon Allah ƙarya ke Allah kariya ba sa jin kunya su manzo Allah kariya to sai wannan yasa da gwamnati ta saboda wannan ababen ta tarwata mutane haka aka tarwace aka abin nan dangane su to sai aka zo sai aka yi yanzu abin da aka yi wanda wannan mai takardar ya rubuto wannan yana daga cikin ababen da in ya inganta din cewa gwamnati ta yi wanda ake kiran dama za a yi akwai kuma wanda ya fi wannan muni wanda ake kiran za a yi amma mu ba mu taɓa razana ba cewa za su yi ɗin ko kuma za su cutar da mu don mun riga mun dogara ga ubangiji dogaro ba na ragwaye ba ka dogaro na rago shine wanda zai je kudin dana da bargo ya dogara ga Allah mu ba ma irin wannan kirman